الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الدعاء babi game da addu'a ya rabbi aunan bi fadlil qur'an wa bin nabiyil mustafa al-adnan ya rabbi aunan bi fadlil qur'ani ya ubangiji wato ka taimaka matsar taimako dan falalan al alqur'ani ya Allah dan falalan al alqur'ani ka taimaka hmm. wa bin nabiyil mustafa kuma ya Allah ka taimaka dan falalan annabi zababbe Al'adunani. wato ɗan kabilan al'adunani. an gane wannan ku a nan wajen mai littafi ya yi addu'a a cikin addu'a kuma akwai neman albarka ta maruki, ko kuma ce ta wasuri ya Allah ka taimaka matsar taimakawa don falalan al’ur'ani dama ana yin tawassuli da falalan alkur'ani ya halatta ya Allah dan falalan alkur'ani ka taimake mu kaga ya zama to tawassuli da ni التوسل بأسماء wa وصفاته yin tawassuli da sunayen Allah da sifofi wannan ya halatta kai tsaye to sai kuma nan wajen ya Allah ka taimake mu don balalan annabi dan ƙabilan adnan ana tawassuli da darajar wani ko balalan wani eh ba a yi ko saka yin tawassuli da darajar wani ko balalan wani bi ne shi an gani a duniya gaba ɗaya kowa ya san babu wani mai falala babu wani mai daraja kamar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba a halicci irin shi ba kuma ba za a ƙara halitta irin shi ba ila yau kiyama nan wajen ba wai ana inkarin falalan annabi bane sallallahu alaihi wasallam wannan babu jahiliya annabi ya fi kowa falala duk duniya gaba daya amma inda gizo ke saka shin ana yin tawassuli da darajar wani ne aka ce ba a yi inda wannan duk darajar shi inda shi halitta ne ba a yin tawassuli da darajarsa an gane wani ku in za ka yi tawassuli ka yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa ko ka yi tawassuli da ayyuka masu kyau an fahimta wannan ayi da saboda haka idan mutum ya yi tawassuli da darajar wani ya aikata abin da ake kira bid'a ya saba ma sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma hanyar magabata na'am na'am اغفر لنا ولعبد مذنب دعاك وتب عليه ما له سواك ka gafarta mana da kuma bawa mai zunubi da ya roƙe ka wato alai ya Allah ka karbi tubansa shi wannan bawa din malahu suwa ba shi da wani in ba kai ba shin wane ne wannan bawa mai zunubi ya ce ya Allah gafarta ga bawa mai zunubi da ya roƙe ka wane ne wannan bawa mai zunubi shi mawallafin littafi nan. wa tub alayhi ya Allah ka karbi tubansa malahu siwaka ba shi da wani in ba kai ba wa nazirun fi nazmihi wastaghfir la'allahu juga da fil mahshari hmm. ya Allah ka gafarta mu mai nazari a cikin tsarin littafin nan duk mutumin da yake karanta littafin ya yayi nazari akan littafin ya Allah gafarta mishi ya Allah ka gafarta bai a gane wasan biri ai ikfir gafarta ko kuma kai bawa kai ta neman gafara la'allahu yanzu gadan fil mahshar wala Allah ya tsira gobe a matattara lahira sillana wali jami'il muslimina kullu man jadda wa qala amin ka gafarta mana ya Allah da kuma dukkan musulmi gaba daya an gane ku ya nuna yan mutum zai yi addu'a ya fara roƙon ma kanshi kafin ya roƙon ma wasu duk wani abin da ya shafi aikin alkhairi an gane abin da ya shafi shiga aljanna da samun lada ka fara nema ma kanka kafin wani domin da duniya za su shiga aljanna kai baka shiga ba yaya an yi ba a yi ba a ce duk duniya gaba ɗaya ka zama sababin su a shigar su aljanna amma kai ka shiga wuta an yi ba a yi ba na ba san gane ka fara yi yanzu da mutum ya fara yin addu'a ga kanshi bai fara mai iyayensa wanne ne dai-dai? a ka'ida ka fara wa kanka addu'a kafin iyayenka shi sa mun duba qur'ani gaba ɗaya wannan shine usulubul qur'ani rabbi gfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya ya Allah gafarta mun da iyayena da kuma duk wanda ya shiga gidana yana mumini amma a ƙwaƙwalwar mutane wani zai ga in ba rashin kunya ba ka fara yin addu'a ga kanka kafin iyayenka ka san darajar iyaye kuwa a ka san darajar iyaye da iyaye za su shiga aljanna kai ka shiga wuta kai aikin banza an fahimci wani ko saka duk abin da ya shafi aikin alkhairi kai ka fara wa kanka tukuna addu'a kamun to abin da ya shafi layyafa in fara yi wa kaina ko fara yi wa iyayena abin da ya shafi biyan aikin haji in fara biya ma kaina aikin haji in je ko iyaye na su fara zuwa sa'an nan in je za ga wani sai ya biya wa iyayensa tukuna sun je sa'an nan ya ci yana da uzuri wannan ba shi da shi ya san zai kai shekara to wannan gaba ɗaya yana cikin rashin karatu ƙarancin ilimi na amfani da wannan suna cewa iyayen su sun manyanta to iyayen su sun manyanta tun da iyayen ba kudin su bane ai Allah bai tambayen su gobe kiyama da iyaye sun manyanta sai suka mutu gaje aikin haji ba Allah bai tambayen su ba su samu kudin bane amma da yana da kuɗi ne ko shi ya ce shi ne fa Allah ya da zaran ya samu iko ya samu wadata shi ne Allah ya dora zuwa aikin hajji farko sannan daga baya in ya samu wani kudin zai biya ma iyayensa sannan daga baya in ya samu zai biya ma matar shi amma ya zo ya fara biya wa iyayensa nan ya mutu ba shi da uzuri a wajen Allah a gani ko da iyaye sun manyanta ai Allah zai tambi iyaye ne idan suna da wadata akwai kuɗi a hannunsu ba su je ba Allah cewa yi walillahi ala nasu hijjul bai man istada ilai sabila Allah ya wajabta ziyartar ɗakin Allah ga wanda ya samu ikon zuwa to mahaifi bai samu ikon zuwa ba to idan wani ya ce an tawa maluka li abika da kai da dukiyarka gaba ɗaya na mahaifinka ne tun da ka mallaki wannan kuɗin kana da kuɗi wanda mutum dai zai iya zuwa aikin haji baba yana iya kwacewa ya tafi yaya wani ya ce idan uba ya kwace ya ma karfa karfa sai ka mai amma in bai kwace ba kai za ka fara zuwa kudin nawa yi na baban ne ko na dan na dan menene ma'anar da kai da dukiyarka gaba ɗaya na mahaifin kare, wato idan mahaifi ya yi amfani da ƙarfi ya ɗauki dukiyarka ko mahaifi ya lallaɓo cikin gida da dare Yaje. ana barawo barawo ashe mahaifi ne ya tsallake katanga ya gudu da kudin an gane daga wani sai aka gano cewa shi ne ya saci wannan kudi shi za a yanke mai hannu ba za a yanke mai hannu ba an fahimta amma idan inda kana nufin wai an tawa malukari a jika din nan ana nufin da kai da dukiyanka na babanka ne inda yadda kake nufi ne to kenan idan ka rasu ba magana a gaje ka idan ka gaji sai baba ya ce to ai manzan Allah ya ce an tawa maluka a zika da kai da dukiyarka gaba ɗaya na babanka ne ba maganar gado mahaifiya ba za ta yi gado ba sannan yaran ka kai kai da karasu ɗin kai marigayi yaran ka ba za su gaje ka ba babanka ne kaɗai zai gaje ka shi haka al'amarin yake kaga idan ka rasu mataka za ta gaje ka mahaifiya za ta gaje ka ya'ya za su gaje ka a gane sannan mahaifinka zai gaje ka in maka ɗauki hadisin ala giri to baba zai ce jama'a kun san dai za Allah ya riga ya faɗa cewa an tawa maluka da abika saboda haka mata ba ta da gado kuɗin nawa ne mahaifiya ma ba ta da gado tun da ba ce an tawa maluka li ba mahaifiya ba ta da gado sa'annan girma mahaifi da kaɗai zai gado a gari nan ana nufin mahaifi dai a nan wajen in ya ɗauki dukiyar ɗansa ya yi amfani da dukiyar ba tare da sanin nan ba ko ya yi mamaya ya ɗauki dukiyar ɗaka kamar sata haka ba za a yi kiri hannu ba na'am na'am wannan abin ya gudana ga baba kawai mahaifiya ta kai ta kuma ta je ta ce kama ita ba za a yi kiyasi ga mahaifi za a yi kiyasi ya ta ɗauki kuɗin mutum ta cinye ba za a yi ke mata hannu ba amma ɗa in ya ɗauki dukiya ya cinye za a yi ke mai hannu an gani allahu a'alam to amma in aka yi tawili cewa ainihin ɗa yana zaune a cikin gida shi din nan amintacce ne da inda yana zaune a cikin gidan ne tare da iyayensa to kaga in ya shiga gida ya ɗauki kuɗi za a yi ne hannu za a ce ya ci amana ne sai dai a yi maka hukunci kawai eh to yanzu to idan ɗaya kula ɗakin shi sai ɗaya zai balle ba zai ba ya zo ya balle ba Eh. to amma da bai da wannan aiki kuma uban ya kulle ɗaki ram da sauran mutane sai da ya zo ya samu dama ya zo da dama shi amintacce ne yanzu duk wanda ya ga ya shiga cikin gidan babansa ba zai yi tunanin cewa daɗin nan zai iya ɗauke wani abu ba gidan ne an amince mai akwai wurin kuɗi da ake kai wanda ba mai shiga akwai wurin kuɗi da ba mai shiga to irin wannan waje wanda wato wurin kuɗi ne ba mai shiga a riga an killace sai ɗaya zo ya ɗauki kuɗi a wannan wajen to a nan wajen za a yi kiri hannun kenan idan muna maganar maganar sa haka shi ɗa ya shiga gidan babansa kuma ɗa ɗin nan kowa ya san gidan baban shi ne duk wanda ya ga ɗa ya shiga wannan gida ba zai tunanin saka zai yi ba to da gidansu ne to ya je ya saka za a yanke mai hannu ko za a ɗauka mace amana ne a mai hukuncin cin amana a kama shi a daure? ko a mai ta'aziri yana cikin tsanani ne babban yana da halin da zai taimaka ya ki taimaka masa in yana cikin tsanani wa ya ba shi dama ya lallaba ya ɗauka ya je nema mana dukiyar baban nashi ya bari sai baban ya mutu ya gaje shi na'am tambaya yake wai zan ce game da mutumin da Allah ya azurta shi dukiya yana da kuɗi sosai amma ya zuwa aikin hajji an mai nasiha an mai nasiha an ba shi shawarwari cewa fa Allah ya riga ya azurta ka wajibi ne ka je aikin hajji dan Allah ya ce liman istada ilayhi sabila kuma gashi duk wani sharadin istida'a ya tabbata a gare ka sai to ai ka san aikin haji kiran Allah ne Allah bai kira da ba to dama menene kiran ai kiran shine in ka samu iko gashi Allah ya baka wadata Allah ya baka lafiya kuma ga dama ka samu da zuwa aikin haji ai wannan shine dama ma'anar kiran ko kana nufin sai ka ji sauki baro baro Allah ya kira ka me kake nufi da kiran Allah a irin fasararka kiran Allah a irin fasararka ko a irin fasarar da manzon Allah ya yi baka da zarar ka samu iko wajibi ne ka je aikin haji in baka je ba to baka da uzuri a wajen Allah na'am na'am ighfir lana ka gafarta mana Wani jami'in Musulmi. ya Allah gafarta mana da kuma dukkan musulmi amma kullu man jadda wa qala amin da kuma duk wanda ya kokari yace amin zaka kowa ya ce amin dan mat manzumatul qurtubi ce ibada manzumatul qurtubi ya cika wani a waje ne daga masu na gaban bada masu ne mana karanta shi mana amma ba amma wani ba fi kyau bane yau karatun waje ne kuma mana karanta shi a cikin waje yanzu wata bin rushd bismillahir rahmanir rahim wa alaikum salam ibn rushd na'am kamar da ke wai ya ji wasu suna cewa ƙur'anin da aka rubuta da hannu bugun ƙur'anin da aka rubuta da hannu da bugun injin wai ba ɗaya suke ba wai wannan da aka rubuta da hannu shine asalin ƙur'ani ya fi daraja akan bugun injin shi ya gaskiya wannan magana wannan ba ƙaramin ta'addanci ba ne a ina aka samu cewa ƙur'ani bugun hannu ya fi bugun injin ai ƙur'ani sunan shi qur'ani maganar Allah sunan shi maganar Allah ko an buga shi ne da hannu ko an buga da injin ina ba san gani wannan magana ne wanda bai dace ma a ji shi a bakin ɗalibin ilimi ba an gane ku sunan rahmanin rahim sai dai ina ganin a wajen jarirai ne gama gari yau idan an je kotu idan ana so a burgita ainihin gama gari sai a ɗauko ƙur'ani wato a cire kan bugun hannu a ce ya zo ya riki to idan ya ga bugun hannu ne zai ga ya furgita eh ya gasu da yawa amma in bugun injin ne zai dauka ai wannan kawai bugun injin ne ba wani abu bane zai iya tabawa kuma ya rantsa da shi amma duk suka rantsa da Qur'ani an ga da bugun hannu ana zalimi ido yace alquran ba zan rantsa ba na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الغسل إن صليت ألف ركعة تعيد إن تركت منه لمعة نعم الغسل الغسل إن صليت ألف ركعة كاكا وانكا idan kai sallah raka'a dubu za ka ساكي wannan sallah تركت منه bar lum'a wato da za ka yi لي صلوا kwanaki da sai daga baya ka zo ka tana ka bar lum'a duk wa'annan sallolin da ka zo ka yi su din nan sai ka sake su za ka wanke wannan lum'a din sa'an ka sake sallah din kuma yi wannan aiki za ka wanke wannan lu'a din ka sake sallah ko da ka yi sallah kwanaki ne da yawa fa'in ta kun nasita ha ga saltaha wa tabtajid duhura in za jahilta hmm. fa'in ta kun ta ha idan ka kasance ka manta da lum'a ne ba da gangan kabari ba da santa sai ka wanke lum'a din wa tabtadi al-tuhra idza jahiltaha sai ka sake sabon tsarki idan ka jahilci wajen sai ka jahilci ka tabbatar ka bar lum'a amma a ina ne ka bar lum'a din shin a fuska ne ko a hannu ko a kafa ko a ina ne an fahimci wani ai tunda mutum ya manta da wurin da ya bar lum'a din to a nan wajen ya zai ya sake sabon tsarki kun lura wato ya manta alwal wankan janaba ne misali ya tabbatar ya yi wankan janaba amma ya kuma ya tabbatar da cewa ya bar lum'a a wani waje shin ya bar lum'a a ciki ne ko ya bari a hannu ne wajen damtse ko ya bari a kafa ne da sauransu kaga idan ya bari a kafa ne idan ya zo ya yi alwala alwala ya riga ya wadatar ya bari a kafa ko ya bari a fuska sai ya zo ya yi alwala zai yi sallah to wannan alwalan da ya dan ya yi sallah ya riga ya wanke wannan lum'a din idan ya kasance a cikin gabobin alwala ya ba matsala ko da zarar ya yi alwala shi ke da amma in ba gabobin alwala ba ne, in a ciki ne ya bar lum'a zai ko a damɗe eh, ko a cinya to ya manta da wurin da ya bar a nan, a nan wajen kawai ya sake sabon alwal'an ya sake sabon wanka eh wa za fi shakkin in a wal tahmu anhu in huwa tirak wa al ka fi shakki ka aikata haka shi ma a cikin shakka in ya zo maka ka sake wanka tunda kana shakka shin anan ne na bari ko anan walkalwa wa'anu. ka yi watsi da shi in huwa talaka in ya bujiro maka in wannan shakka ya bujiro maka sai ka yi watsi da shi kawai wa kullu farjin min ibadatin saqat yufsidu hafi amrihi wa fil farad hmm, wa kullu farjin min ibadatin saqat duk wani farilla daga cikin ibada ya fadi yusidu hafi amrihi duk wani farilla daga cikin ibada da ya fadi hmm. to ya bata wannan ibada din Eh? wani farilla daga cikin ibada da ya faɗi misali yanzu ba wanke fuska ya faɗi ko wanke hannu kaga duk wani farilla ne ko wanke kafa duk wani farilla daga cikin ibada da ya faɗi ba a yi shi ba yana ɓata wannan ibada a cikin ganganci da kuma sakaci a cikin ganganci ya bari ko cikin sakaci Eh, ya san bayan wata ɗaya yana ta sallah yana ta sallah sai daga baya sai tuna ya ban luma duk wannan sallar da ya na wata ɗaya zai sake shi to now wa alaikum salam aka ce sake indi a gabobin alwala ne ya ba loma da ya yi alwala shi kenan ya wanke wajen amma in wajen ba gaban alwala ba ne kamar wankan jaraba ne ya ba loma a wajen ciki ko kuma a wajen damte ko a cinya inda ba wajen alwala ba kaga nan wajen daga bayan ya zo ya tuna duk wa'annan sallolin da ya riga ya yi kafin ya tana sai ya sake su to ya riga ya wankan janaba inda ya yi wankan janaba ya wanki ya wanki ko da bai tana ba inda ya riga ya wanki wajen alhamdulillah an gano wani ku wa alaikum salam yanzu wani yana bin kana bin wani bashin miliyan ɗari sai aka ce ka zo ka rantsa da ƙur'ani kana bin zaka ce wai mai matsayin rantsuwa da ƙur'ani miliyan ɗari kake bin wani aka ce ka zo ka rantsa in ka rantsa ya baka kuɗin ka ce to bari je tambayi malamai sun ce ya halatta sai ce bai halatta ba kamar miliyan ɗari eh? a nan ba za ka tafi fatawa rantsuwa da ƙwar'ani rantsuwa ya halarta mana kana neman haƙƙinka a ce ka rantse ka karɓa ne ka ce mai matsayin rantsuwa ya halarta lalura ya kama ka rantsi shi rantsuwa ne ba a so mutum ya ringa rantsuwa da wasa amma rantsuwa wajen neman haƙƙina kasancewa in baka rantse ba haƙƙin zai kubuta ai ba maganar tambayar fatawa kawai yin sauri ka je ka rantsa ka bakin ka na'am ibnu ashir na'am wal qadar ana maganar abubuwan da ke bata sallah bismillahir rahmanir rahim na'am wal qasr bi tafhimi fi ghairi mahall wal fatu amma laysa ma'ahu fi amal na'am wal qasr bi tafhimi wato nufi wato niyyar fahimtarwa a inda ba mahallin shi ba niyyar fahimtar da wani a inda ba mahallin fahimtarwan ba kai kana sallah wani yana sallah sai kaga wani ya kakare wajen karatu da wanda ya kakare din nan ba limamin ka bane shi ba kawai shi yana sallar shi daban kana sallah daban da kaga ya kakare sai din nan kai din nan sai ka tayar da shi a nan sallar ka ya ɓaci an gane wani ko wani ko kuma a nan wajen yin niyyar fahimtarwa ba a muhallin shi ba limaminka yana yin sallah da limaminka yana yin sallah sai katari kuma da ya kakari da sai yana so ya dawo ya gyara ba wai ya kakari irin kakari wani da abin ya kakari shi bane ya kakari sai yana so ya dawo ya sake karatu kawai kafin ya dawo ya fara karatu ka yi ful a gyara wa ya sa ka gyara a idan liman ya kakari sai na so ya dawo ka bari ya dawo tukuna idan ya yi ya yi ya yi abu ya gare shi sai ya shiru yana jiran a tayar da shi sai ka tayar da shi amma liman bai yi shiru ba yana kokarin ya motsa don ya gyara kai sai kai sauri ka gyara masa don ka nuna kai ma aran ma ne ko ka nuna kai ma gwani ne to a nan sallanka ya ɓaci don ka tayar da shi a inda ba muhallin tayarwan ba na'am wal fatu amma laysa ma'ahu fil amal da yin budi da wanda baya tare da shi a wajen aiki kana yin sallah shi ma yana yin sallah kana yin sallah shi ma yana yin sallah kuma kowa na sallah shi daban-daban da ya zo ya kakare kawai sai ka gyara masa alhali ba tare kuke wajen aiki ba wa ya saka min husni islamin mar'i tarku ma la ya'ni saka ana wajen bai shafe ka ba kyale shi in ka tada shi sallar ka ya ɓaci Na. a haƙatun walau tamada ma al-imam Da dukhulun bihi salam yau kake dariya mutum yana sallah sai wani abu ya ba shi dariya sai kake dariya walauta ma dama imam ko da ya ci gaba tare da liman ko da ya kake dariya ya ci gaba da sallah tare da liman liman bai dauke mishi ba wannan kika ce taron da ya bata mai sallah shiga cikin wata sallah da niyyar sallama shiga cikin wata sallah mutum yana cikin sallan yana cikin sallah shi kadai sai zo ya ga ana sallar jami'i dai ana sallar jami'i masu sallar jami'i suna cikin raka a ta biyu shi ma yanzu yana cikin raka a ta biyu kawai sai zai shiga ya bi su da niyan ya sallame a cikin wancan yanzu ya riga ya sallame daga wanda ya fara ya shiga cikin wannan yanzu an gani ba tare da wai ya yi sallama ba kawai ya ga ana ya zo yana yin sallar shi kaɗai sai ga ana yin sallar jam'i sai ya shige ba tare da ya yi sallama a wancan ba to sallan shi ya ɓaci zikiru salatin fi salatin au bima yajbu tartibuhu fiha fa'lama tunawa da sallah a cikin sallah yana cikin sallar azhar sai ya tuna bai yi sallar asuba ba yana cikin sallar azhar sai ya tuna bai yi sallar asuba ba kawai nan da take zai yanke sallah an gane wannan ku shine tunawa da sallah a cikin sallah abu ma ya ji mutarfi eh, sai ya yake sallah asuba a sai ya yake sallah azhar ya zai yi sallah asuba ko kuma abin da yake wajaba a jeranta shi sallar da yake wajaba a jeranta sai ya zan bai jeranta ba ya kamata a yi azahar kafin a yi la'asar kafin a yi magariba sai ya zo ya yi azahar da ya yi azahar sai ya zo ya magariba da ya azahar sai zo yana sallar magariba sai suna ai ya tsallake sallar mai la'asar ai dole ne a jeranta azahar la'asar to tun da ne bai jeranta ba wajibi ne a jeranta a nan wajen wannan sallar da yake na magariba ta ɓaci na'am falama eh bima ya yajibu tartibuhu fiha ko abin da yake wajaba a jeran tashi a cikinsa. sa fa alam ka zabi aw bi turu turu aw bi turu hadathin aw dhikrihi kalamat tarak taraka hadith zahiri aw bi turu hadathin ko da afkowan hadasi yana cikin sallah sai hadasi ya afko masa yana cikin sallah sai rihi ya afko masa ko yana cikin sallah mazi ya fito a gani da afkowan hadasi ko tunawa da hadasi yana cikin sallah sai ya tuna A gani ya yi tsari bai wanke ba yana cikin sallah sai ya tuna wannan alwalan fa da ya yi yana cikin alwala ya yi rini yana tunanin bari ya sake alwala sai ya manta sai ya zai ci gaba da alwala ya je sallah da shi yana cikin sallah sai ya tuna a ah, ai fa ainihin zai suna da hadasi cewa wannan alwalan fa ya yi hadasi amma bai sake alwalan ba kawai shi ke nan sallah ya ɓaci na au zikir ka lum'atin au zikir ka lum'atin taraka kamar lum'an da mutum ya bari a bayansa mutum ya bar lum'a a bayansa wajen wankan janaba yana cikin sallah sai tuna ya bar lum'a a nan wajen sai ya sai yanke sallah din amma yaya aka yi san ya bar luma a bayansa shi mutum na ganin bayansa ne an nuna mai wani ya nuna masa ya gama wanka ya fito sai matar shi ta nuna masa cewa ah kai wanka ba nan bayan ka ba ka bar lum'a ga lum'a na kato bai wanke ba to anan kuma sai ya manta ya je sallah da shi sallar ta ka tarki a alal khuffi wa ka amma a tamin farji har muhazzari kamar barin sama hufi a gani hufi ne akwai hufin ana hufin ya sa hufi ɗaya sai ƙara sa na biyu sai zamanto hufi akan hufi a gani ya shafi ya shafi wanda ya fara sawa ya shafi hufi na farkon to hufi na biyun bai shafe shi ba an gane hufi kamar barin saman hufi wato hufi a nan ba shi ba ne kamar barin saman hufi mutum bai shafi saman hufi ba an gane to ma ya za a ce mutum ya bar saman hufi ai saman hufi mutum hafi ne shabanza don mutum ya bari a adafin wakasi ne ba dole ba ne sunan ya ce kamar mutum ya bar saman hufi shi ma sallah ya ɓaci kenan malam ya ɗauka barin sama hufi shi ma wajibi ne shi an shafe shi wa ka an amma a tamin farliya Kamar abin da ke shagaltarwa daga abin da ya zo na farillanta al-muhassali tabbatacce duk abin da zai shagaltar da mutum daga farilla ya ɓata mai sallah duk abin da ya shagaltar da shi daga abin da ya zo na farillanta wanda yake tabbatacce الصباح الثالث وعليكم السلام Thank you. wata gunarar lati uddar da muttaqin kaga nan ya lalata ma'ana gaba daya to anan wajen kaga ya lalata ma'ana a nan wajen tunda ya riga ya wuce in ya wuce za a dawo da shi amma nan wajen ana nufin ya kakare ne fa da ya kakare yana so ya gyara yana kokarin ya dawo kai kun sai ka gyara mai shi ake nufi amma nan wajen ya karanta wata kunnar allati iddan lil mu'mini ko lil muttaqi sai kaga ya wuce kana sai kace lil kafiri sai ya canza ma'ana ko da shi tunda ba yana waje yana gefe ba sallah yake ba cikin sallar sai ke ana ana da yana cikin sallah a shi yana magana shi bai shiga sallah ba in eh, za ka iya gyara mai anan tunda dai ya lalata ma'ana ne نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الايمان والنذور باب الرزوة ده الوجه باب الرزوة ده الوجه يميننا تاكيد ما لم يجب يجب بالله او صفاته والكتب رزوة rantsuwa شيء shine tabbatar da abin da bai wajaba ba rantsuwa mu shine tabbatar da abin da bai wajaba ba yaminu na billahi rantsuwanmu da Allah ne hmm. au sifati ko da sifofinsa hmm. wal kutubi da littattafai hmm. in za ka rantse kana rantsuwa ne da Allah ko ka rantse da sifofinsa ko ka rantse da littattafai an gane wannan ai in za ka rantse wato ba a rantsuwa da wani abu sai da Allah ko da sifofinsa ko da littattafansa na rantse da taura. na rantse da linjila na rantse da sufu ibrahim na rantse da zabura na rantse da alkur'ani to anan wajen ka rantse da littattafan Allah ya halarta ko ka ce na rantse da zatin Allah ko na rantse da kudura da irada wannan da ya halarta an gari? eh na fallahu an yazhara nafiyu ma taqat la yansa billahi faqat fi ma aqat wato shi akwai lagawul yabi lagawul yabi shine an yi zahara nafi ma Shi shine ya zamanto kore abin da ya kudirce ya bayyana kore me kore abin da ya kudirce ya bayyana me ya kudirce shi kullum yana wucewa yana wucewa wani gida yana ganin an daura jaki kullum zai wuce ga an daura jaki rannan suna magana sai yana magana jakin nan na gidan malam mati wato jakin nan na gidan malam mati siya jakin nan yana samun kulawa sai wani ce ba jaki bane a gidan malam mati doki ne sai ce na rantse da Allah jaki ne a gidan malam mati kuma wannan jakin yana samun kulawa ya yi bulbul a gani kaga menene dama ya kudurce jaki da kullum yake gani kullum yauke yana ganin jaki ashe an kunce jaki an dora doki shi bai an kara ba sai yana magana jakin nan na gidan malam masu ya yi bulbul aka ce mai doki ne ce kai jaki ne aka ce doki ne ce zakin ki na rantsa da Allah doki a jaki ne to sai ce to ashe a gani ana zuwa sai ga wani wani dikeken doki doki ne in garma ga nan sai ce gashi an nuna ma doki ne to anan wajen zai zai kafara ba kafara ana kiran wannan lagawul yami ya rantsa da abu wanda yake tunanin cewa a ya rantsa da Allah akan abin da yake tunanin haka ne ashe abin ya riga ya canza an gane wannan ku to wannan wajen ba ka fara a gare shi lahin sabila eh babu ka fara na gani ko irin wannan fallagau an yi zahara na fi ma ta hmm. shi lagau yami shi ne kore abin da ya kudirce ya bayyana an gane wani ko kore abin da ya kudirce ya bayyana abin da ya kudirce abin ya kuru ba haka bane to wannan babu ka fara a gare shi an gane saka yaminu na ana rantsuwa ne billahi fakat in za a rantsi ana rantsuwa ne da Allah kawai fi ma a kan cikin abin da ya kulla na rantsuwa in ka rantsi da annabi ka ce na rantsi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan rantsuwa kai zunubi an gani na rantsi da mala'iku na rantsi da ibnu taymiya na rantsi da gausu inyas an gari in ka zo ka rantse da wani wanda ba Allah ba to babu kafara ga wannan rantsuwan ba a yin kafara sai dai ga rantsuwan da mutum ya rantse billahi faqat ya rantse da Allah kawai an gane wannan ko rantsuwa ba a rantsuwa da wani abu sai Allah kawai man kana halifan falyahlib billah aw liyasmut duk wanda ya kasance mai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shiru an gani, na'am wa mislu istisna walau sirran laqad zana wa halin yamin bin nasaq misalin shi istisna'i togiya ko togaciya walau na daga sirran ko da ya yi furci da wannan togaciya a ɓoye ya ce ba zan je gidan malam mansur ba an gani wannan ba zan je gidan malam mansur yau ba insha Allah sai na je gidan malam mansur din akwai ka fara kai na to na yi bai na yi istisna an gane wannan ko an gane ba zan ƙara cin kifi ba insha Allah sai daga an kawo irin kifin nan lafiyayye kifin nan an yi farfesun shi yana wani kamshi kuma dama na riga na ce insha Allah shikenan wannan togiyar da na yi ya sanya ba zan yi kafara ba an gari zana wa halin ne idan yayi niyyar warware rantsuwa amma a jere idan yayi amfani da wannan illa din yana nufin ya warware rantsuwa kuma ya kawo abin a jere ba zan shiga gidan wani ba insha Allah kaga ya kawo shi a jere amma an samu jinkiri ba ba zan shiga gidan malam wani ba sai muka ci gaba da fira fira fira mai wajen awa daya ko minti talatin zai rike insha Allah kaga ba a jeranta ba an samu jinkiri a nan wajen babu bi a nan wajen isis na ba zai amfani ba na amma lagamu eh? ai akwai maganar da yake kamar alkawari kamar rantsuwa inda ya ce ba zan je gidan malam wani ba inda yana nufin rantsuwa da shi ne ko da bai ambata rantsuwa ba ya hau kan shi an gano wannan ku amma al su shakku aw qasdul kadhib fala tukhaffir wa matabun karye shi wal matabu karye ya jib amma rantsuwan karya fa akwai rantsuwan ƙarya yawanci wannan rantsuwan da mutum ya yi ya yi togiya shi ma babu kafara amma rantsuwar ƙarya fa wato rantsuwar ƙarya ko rantsuwa na shakka a qasdul kazi ko kuma nufin yin ƙarya ko kuma yi rantsuwa da niyan yin ƙarya falatu kafir kada kai kafara ga rantsuwa irin wannan Walmata ku ƙarya ce. rantsuwa wato tuba ya waje ba. duk wanda ya rantsuwa irin wannan tuba ya waje ba. فقائل هو Yahudi مثلا in fa'ala shay'an ladhi qad fa'ala kaman mai cewa shi ba yahude ne misali in ya aikata abin da ya aikata in na je gidan malam mansur ni ba yahude ne an gani sai kuma ya gidan malam mansur babu ainihin abin da ya yi laifi wannan kafara baya warware irin wannan rantsuwan babu al'iman wannan zuwa na babun rantsuwa da kuma alwashi yaminuna ta hadith ma eh, billahi aw sifati rantsuwan mu wato tabbatar da malam yaji abinda bai wajaba ba abu ne wanda ba dole sai na yi shi ba kuma wato mutum ya rantse da Allah ko da sifofinsa wal kutub da rantsuwa da littattafai fallahu an yazhara nafi ma taqaddam rantsuwa lagawul yamin shine sabanin abin da yake korewa ya bayyana ya ce jaki ne ashe doki ne kuma shi ya saba gari kamar jaki ne kamar jaki ne ashe doki ne to nan wajen fara bai hau kansu ba la billahi faqat to irin wannan rantsuwa babu kari babu kafara billahi fakat rantsuwa da Allah kawai ake maka fara fi ma a karga abin da mutum ya kulla rantsuwa da Allah dan mutum ya rantsa da gunki ko ya rantse da mala'iku ko ya rantse da rawanin sarki a nan wajen babu kafara wa misluhu misalin shi wanda babu kafara a misalin lagaw yamin eh, na daka istisna misalin shi walau na daka walau istisna wa misluhu istisna misalin shi idan mutum ya yi togiya ba zan ƙara zuwa gidan wani ba insha Allah sai kuma gashi ya zo ya shiga gidan ai na ce insha Allah to ko da yayi ko da yayi wannan istisna'i din ne a koye ko da yayi a cikin zuciyarsa ne ba sai ya bayyanar ba idan na wa halin idan yayi niyyar warware rantsuwa bin da sak a jere yayi niyyar da yace wallahi ba zan shiga gidan wani ba sai ce insha Allah a jere da maganar shi da insha Allah wadda da ajiri a gani mana ga mu eh amma rantsuwar ƙarya an gane wannan ko shine rantsuwa akan ƙarya ko rantsuwa akan shakka shine shine lagol yamin rantsuwa akan ƙarya ko rantsuwa akan shakka ko kuma yin niyyar ƙarya duk lagol yamin ne shi ala kafir wato ana wajen kada kai kafara wal matabu qad yajib tuba shi abin da ya wajaba ga mutumin da ya rantsuwa a abin da yake shakka ko kuma ya rantsuwa kan abin da yake ƙarya ne shi kamar mai cewa in na shiga gidan wani nika yahude ne misali shi ma wanda tuba ya wajaba in ya aikata wannan abin da ya aikata hmm. shi ba yahude ne shi ma walmata bukari wajab ko kar jib tuba ya wajaba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 Thank you.